An gudanar da addu'ar a masallacin filin fakin da ke kasuwar. Taron ya samu halartar babban mataimaki na musamman ga mai girma gwamnan jihar Kano akan kungiyoyin kasuwanni Mika Ila Gambo Sabon Sara da sarkin kasuwar Kano ambasada Nafi'u Indabu da kuma shugaban kungiyar 'yan kasuwar Alhaji Ali Bagadaza. Kasuwar Abubakar Rimi da aka fi sani da Sabon Gari a jihar Kano na ɗaya daga cikin manyan kasuwannin Afirka. Wannan iftila'in gobarar ta lashe sama da shaguna dubu ɗaya da ɗari biyu, kimanin kuɗi naira tiriliyan biyu suka salwanta. Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwar Alhaji Alim Bagadaza ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta jihar Kano akan alkawarurrukan da suka yi musu. To, mai girman gwamnan jihar Kano ya kafa kwamiti mai ƙarfi wanda ya shugabatar da Aliko Dangote a kansa. a sanin mu aliko dangote zai tausaya mana kamar yadda gwamna ya tausaya mana a sanin mu aliko dangote zai duba mutanen yan kasuwa na jihar kano kamar yadda gwamna ya duba a zaton mu aliko dangote zai yi kokari irin kokarin da zai yi ya taimaka wa yan kasuwa domin yan kasuwan nan 'ya'yansa ne wa'yansu kannansa ne wa'yansu yayyansa ne wa'yansu ma iyayensa ne kuma dukkan abin da ya tashi daga kano kowane irin ɗauka daga kano ne kuma 'yan kasuwa ne muna tunasar da aliko dangote Ɗan abin da ya san an samu wanda ya san ya karba da kamfanoninsa da shauran dukkan abokansa wanda ya karba don tausaya 'yan kasuwa na kano wanda suke gobara muna fatan zai zo ya kaddamar da shi ya bayani yadda za mu gode masa musan ɗan mai mana aiki muna fatan wannan abu a tabbatar da shi haka shi ma sarkin kasuwar kano ambasada na fi inuhu bu. ya yi ƙarin haske. eh gaskiya ne an babba da gudunmuwa akwai manyan-manyan mutane da salifa isa karabi ya ba da gudunmuwa akwai irin su shugaban majalisar dattijai bakwala saraki shi ma ya ba da gudunmuwa akwai ƙungiyoyi da sauran 'yan kasuwa 'yan uwanmu sun ka kawo gudunmuwa daga jihar kaduna nan ma kuɗin kasuwa daga nan kasuwar bacci su ba sun zo sun kawo mana gudunmuwa to haka dai har yanzu dai naira ɗaya babu wacce ta zo hannunmu a matsayin tallafi da za a raba ƙananan 'yan kasuwa ko kuma duk wanda wannan abin ya shafa. Wali Isa Adamu ɗan kasuwar ne da shi ma gobarar ta lashe masa dukiyarsa. Bashi da ake bina na mutanen da nake hudda da su wannan shi ne ya kawo matsalar da ya sa har aka kai ni kara kotu. To kayan da ma aka zo a fashi kwanakin baya da dama kafin gobarar shi ma muna mu'amala da shi. Na samu tattaunawa da mataimaki na musamman ga mai girma gwamna Alhaji Mika'il Gambo sabon Sara. Kuma muna kira ga mai martaba sarkin Kano shi ma isa baki akan aiwa Aliko wata dan wata magana zo magana kudin nan a zo a ga yadda za a yi a raba talakawa kowa isa da kudinsa tunda dai mai girma gwamna ya yi nasa kokari ya ban mu mun gina wajen ya ba da nasa taimako. Daga kasuwar Abubakar Rimi da aka fi sani da sabon garin jihar Kano. Aminu Nuruddin Amin, labaran Liberty.